na tabbata ko rantsuwa ne ba zan yi kafara ba idan na ce muku brush ya fi mijin wannan cucin hankali misali shi fa jibrish ya haruna yawo kawai take da wani bawan allah yadda ya faɗi ya ce shi bai amince ba bai yadda ba saboda yana ƙaunar matarsa kuma yana keshinta duk wani namijin duniya wallahi babu namijin da yake son ki wanda ba zai yi kishin ki ba wallahi wai ana cewa wai tafi karfin mijinta ne ko kuma ƙarya ne ƙarya ne babu yanda za a yi wai macen auren ka tafi ƙarfinka. ta yaya za a yi mace tana ƙarƙashin ka tafi ƙarfinka. me yasa shi da ya ga haka ko ya rabu da ita ta je can ta yawonta da wanda ta zaɓa ko kuma ya san yanda zai yi amma ba wai ya barta tana tana alaka da wanda ba nata ba ba mijinta ba ba muharramin ta ba ni fa anan sai yanzu na kada jinjina ma ji fresh ne da cewa wallahi ya kaunaci Sadiya Haruna tsakani da Allah sannan kuma bai kamata muna yada jita-jita ba wasu su ce wai wance har sun haihuwa har sun yi wane ne da shi ku sani fa duk magana da kuka faɗa ma wannan wanda ya mutu din nan wallahi kuna faɗa ne wai kamar kuna bata ita wannan matar da ta kisa ko mine ita already daman yanzu ta riga ta ɓaci ai kisa fa ba abun wasa ba ne ba mala amma ta riga ta ɓaci shi yanzu shi da yake ƙasa wanda ya mutu shi kuke jama masifa saboda duk abin da za ku faɗa sai an tada shi yaji shaidan da kuke yi masa ya kamata a ce mu san abin da za mu rika faɗa sannan kuma mu daina shaidar zina in baka tabbatar da abu shaidar zina masifa ce duk magana nan da ake da babu wanda na yadda da duk magana nan da ake faɗa babu wanda na yadda da tashi illa wanda na ji daga bakinta wanda na ji daga gidan rediyo a bakinta na ji tana faɗa gaskiya da shi na yadda saboda menene ni bana na zir Allah kai ya tada ni ranar shaida amma me duk da daga a labaran na ji an ce a cikin gidanta da sauransu abin ne ya faru so dole akwai maganar duba allah ka yafe mana ba zargi nake ba a aje maganar kisan da ta yi mashi a gefe mu ɗauko maganar rayuwarsu wallahi sun fi ta laifi saboda babu yadda za a yi mata biyu wancan mijinta wancan abokinta mace ta sa ku a tsakiya ta dinga gwara muku kai ka ce masu kwakwalwar kifi sai ka ce masu kwakwalwar kifi mijinta ne fa har yana da 'ya'ya da ita a ce bai isa da ita ba ko bai isa ya juya ta ba ko bai isa yin tana yawo da wani namiji tana kaza kaza da shi ba ya nuna kishin shi ya rabu da ita mana ana dole shi ba auren nan ba dole bane ba musamman kana ganin matarka tana ma'amala da wanda ba ta ba muharramin ka ba su dukan su biyun suna da manufa a kanta Allah ne ya kawo wannan abin saboda mu ma ya sauka mana da aya mu daina bin maza ku maza ku daina makale ma matan da ba muharramin ku ba kuna yawo da su kuma matan aure kuna musu kuna abubuwa da sunan wai ku abokanan sana'a ko kuma da sauransu sannan kuma mu ma matan babu ruwanmu da mazan wani mu kiyaye kun dai gani kana bin matar wacce ta ta iya zama ajalinka ta sa ka a masifa ta sa kanta a masifa ta sa iyayenta a bala'i shi ma mijin ta sa shi a bala'i wannan yana da ke wannan ma aya ce saboda mu zauna da mu tsakani da Allah mu daina son mu da wata manufa